Sama da shekaru hamsin kenan da Nishar da Burkina Faso da Mali suka kafa ƙungiyar Lipta ko Gurma da zummar ƙarfafa hulɗa da dangantaka a tsakanin al'ummomin ƙasashen uku da ke makwabtaka ta yankin Liptako. Sai dai yanayin taɓarɓarewar tsaron da aka shiga a 'yan shekarun nan ya sa gwamnatocin ƙasashen canzawa ƙungiyar matsayi zuwa hukumar Autorité de Liptako Gurma ALJ a taƙaice, inda aka faɗaɗa ayyukanta ga fannin tsaro a shekarar 2017. mafari kenan jami'an ma'aikatar tsaro da na cikin gidan kasashen uku ke haɗuwa lokaci zuwa lokaci don ƙara jan ɗamarar yaƙi madam hawa au ita ce sakatariyar zartarwar hukumar alj Vous savez euh, a des ta ce kasan batun tsaro abu ne da ke da gaɓoɓi da yawa manyan dalilan wannan matsala na da nasaba da yanayin rayuwar al'umma da taɓarɓarewar tattalin arzikin da ake fama da shi a kan iyakoki saboda haka wajibi ne mu nemi shawarwarin waɗannan jami'ai mambobin kwamitin tsaro sun san lunguna da saƙo na wannan yanki mai ba ministan tsaron burkina faso shawara kanal ahmadu dabre na mai ganin buƙatar canza salo a fagen daga tsarin da ya ce wajibi ne kowace daga cikin ƙasashen uku ta yi la'akari da shi. Les opérations conjointes euh, Burkina euh, Niger exist notamment travers Tandi. Ya ce farmakin haɗin gwiwa abu ne da a yanzu haka ake gudanar da shi a tsakanin Burkina Faso da Niger wato rawar dajin Tanli. Abin da ya dace kawai a ƙara ƙarfafa shi. kuma ya kamata a rinka shirya sintirin haɗin gwiwar Nijar da Mali, Burkina da Mali. Kai mi zai hana ma a yi haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen uku. Bilateral ku eh, tripartite. Wannan ya sa wakilin Mali mashawarci a ofishin ministan tsaron ƙasar ta Mali Kanal Isaac Gwaita ke cewa taron ne mai dama ce ta jan hankulan 'yan siyasar ƙasashen na yankin Liptako su mayar da bambance-bambance share ɗaya. Je pense que le, ya ce 'yan siyasa ne ya kamata su fara ba da misali wato masu bakin faɗa a shi su haɗa kai su kuma yi aiki da shawarwarin da za mu ba su ta haka ne mu jami'an tsaro za mu aiwatar da dukkan abubuwan da ya kamata a yi yawaitar bindigogi a hannun jama'a na daga cikin manyan matsalolin da aka gano cewa suna ƙara rikita al'amura a yankin nalifta ko gurma saboda haka taron zai nazarci hanyoyin tunkarar wannan kalubale malam saidu halidu shine babban sakataren ofishin ministan cikin gidan nijar kana ganin kowa yana kokarin ya mallaki makami kuma koma in ce bindiga kafin kowace ƙasa akwai wata ƙungiya da gwamnati ya keɓe mai kula da karɓan eh, ƙananan bindigogi masu yawo kan ba bisa ka'ida ba to yau cikin wanga taron akwai za za su taɓa wannan zancen dan a yi point a san ko kakana ko ta ƙasa yadda take kuma yadda abubuwan ke da ya bisa wannan aiki na karɓar bindigogi da a rage hatsari a hannun mutane taron zai kammala a yammacin juma'a 24 ga watan maris inda a ƙarshe mahalartan za su tsayar da shawarwarin da za su gabatar da su a gwamnatocin ƙasashen uku sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger